اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بير دوسا بي وطن سفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتايا دتاريخ ودبنا بإن أكو الله تعالى نكيرو كني من داشد موافقا na duniya da lahira don tsarikin sunayensa muna cikin da sallar tsoro eh, shafi ɗari da hamsin da takwas wanda ke cewa salatul khawfi da imamai ne shine matashiya sallan tsoro da limamai guda biyu da ji a yi ta kashi biyu kenan قال المصنف رحمه الله ولو صلى بإمامين أو بعض أفذاذا جاذا Cin abin a ce liman ya yi sallah a bato yaƙi su yi sallah da limamai guda biyu. Wannan su yi sallah su ƙari, wancan su zo kuma su yi su yi sallah su ƙari. Ya yi ko kuma a yi jam'in wasu sai jam'i wasu sai guda guda ba abin asbadan ai an sabban aswad gyara to wannan shi ne magana me za ka ɗauko me za ka ɗauko sai shi mai littafin ya bayyana Kuna هنا يضطرب أن المقاتلين لو خالفوا السنة قدر يعني هو إن الله يقاف صابع وسنة وصلوا جماعتين بإمامين مختلفين ويصلى بيو بالإمامين دبل دبل الواحدة تقتل والأخرى وكمن ما يمتن وتجد بها على الأرض أرسلنا بعضهم فؤادا فوقي سكري مدامنا وبقيتهم وبقيتهم مع الإمام سورة سكري سارد الإمام فوصلوا جميعا أفذاذا sai suka yi sallah gaba ɗaya ma su yaƙi guda guda kowa ya tashi jaza lahun zalika fi kulli suwari al a dukkan surorin nan da aka faɗi ya halatta lakin ma'alkara sai dai ba haka aka so ba jam'in nan ina da mahimmancin gaske kuma an yi a faran ladan kuma irin wa'annan mayaka kowa na neman lada amma min babu aula a ga suna dab da mutuwa mun sun yi haka din wala i'adata alaihim babu sakewa a kansu wannan magana ta kare sai dai abubuwan da kan biyo baya ba haba abu yusuf sahibu abi hanifa abu ya ku sahabin abu hanifa daga cikin ɗalibi ne da ɗaliban abu hanifa manya manyan ila anna salatul khawfi tusalla bi imamaini shi a sama asali sallan yaki ana yi ne da limamai guda biyu amma ana shi kaga kenan abu hanifa ma ba haka ke ba shi fahimtar da Allah ya bashi da haifu ya salli kullu imanin da ta'ifatin jama'a wanda kowanne liman zai yi sallah da jama'a shi ne al'akwar da da kwazo masu ake ai wannan sallar tashi ma a irin mu nan na yanzu zamanin jahilci sai ta fi sauƙi. za a fi mun ta cikakkiya tunda amma ana cikin sallar nan liman ya ne, a liman yana tsaye ita ku ci gaba Kuri sallar daban-daban shi da a samu masu lalaci wanda ya gama da wuri ya gama dogon tasbihi wani kuma yan nan baya zo yake ga mafi yawanci in aka tashi aiki ba za ka gama su zuwa karatu ba idan aka tashi karatu su ko masu aiki ba za su zo hmm? ban samu matsaloli a nan idan ne za ka iske matar ke yanzu inan yau da za a ce muna da aikin an ma karfe nawa karfe tara za mu je zan bamulo da taki ga wanda ka zauna suka ba wani wancan wani da kashi to ya ba kuma ya je ya zo da sake na are wani man a yi za ta shi karatun da ake yi karatun na yana da wuyan ganewa don haka farko jin shi yana ganin Allah kai mu gobe rana rauda wannan rauda take Sai ya rabu da lokala, sai an da lokala, yana da wuya kuma ya riga ya kwallafa halansa muktasar da ya tafi da kokinsa wanda za ka gani auren aiki daban wani ka kuma za ka gani auren karatu kullum daban to mu ga mu matsala dan yanzu wannan falsafar da ta ce mara ya qaddama al-bina'u idza qaddama al-qada'u wa al-bina'u qaddama al-bina'u kaga nan ina harkuwa auren aiki yanzu nan kaga ido na fata muna da wannan matsaloli amma ba ba na rinjar da wannan ne ba Allah ma raba su ba ma yake amma dai ne a rayuwar mu don wata mun taba hari shirya kamar yaki. yana ta hobi kina ina jin tun karfe ta ba fara sai kai kusan sha ɗaya ba ta yi ba Dole da yake akwai wasa ba abun nan in an yi wani yin magana to sallah ta kwashe a baki an tsaya a yi ta kyakkyar sallah Wani bayan an wani wannan sai to da haka nan fa wannan su koma ta sai a kafa sai wannan su wani ya kita shi da tafiya ko ba mu ya bare mu ba wanda kuna tare da dubu daya a ce a raba ɗari biyar biyar to sai an fi gyaran Allah don haka nan amma da a sai ra'a wannan amma dai kan dai kafan fashin kan fashi kaɗai ne amma dai wannan zai mana daɗi tun da ya halatta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 amma wancan wani sai ya zo ya kabbara wani na zaune bai ga masallaci ba wanda yake eh, an ce min daɗi ya sa mana wannan ganin ce don wahala ta yi wahala tun samu bar wannan abu fallar kwarai ranar ganewa wa an ya kamata bi imamin wahidin khafiyatun min ikin nabiyyi Allah sai ya kuma ba wacewar hatalin ma wannan sallah ta yaƙi a wurin abu yusuf hususiya ce ta annabi in annabi ya mutu ba za a ƙara yin ta ba eh hususiya ce shi ne wata sallan yaƙi yana ga aibu an da yau sallan yaƙi nan ke bi ga annabi wata ayyata inda هذا التعريف يا قرصتي ولا أو عورنك بدل يا خطابي المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن إذا أنا فتنس لا تأيه مثل الله تو قرأي وانتنصر كيد وإن وإن تنصر هذا مفهوم المخالفة إيه؟ وإن لم تكن فيه babu wannan to amma ayyukan sahabbai ai zai warware ayyukan su abubakar da kuma da usman yaƙe yaƙen da aka yi duk irin wannan sallah ake yi irin wata sallah ake da imamu guda ɗaya wa mafhumul khitab annahu idza lam yakun fihim fal hukmu ghayru hadha al hukm illa iyaka yanzu ومجي وني شفتا صلى ما هي صلاة المصايفة وكيكي صلى ساري ساري أنا صلى أنا مصايفة أنا تنجي أنا مصايفة تقوي قال المصنف رحمه الله فإن لم يمكن إذن بغيو بصلى على مجمع شر ما المخرج أخر لآخرين فسجن كيف تسلم زوج أكل لوكتي ضروري والاختياري آخر الاختياري وصلوا إيماء سيصلى دنوني أعظم العبادات صلى daga ba wani dalili mutum yana zaune a kira sallah ba bai da في هذه المسألة يشير المصنف إلى نوع آخر ما يريد بأن يعني من إشارة زوا دون نوع من صلاة الخوف هي صلاة المصايفة التي صلى فاري فاري حيث يكون الجميع ملك متهما مع العدو إن الذكرى أن تارو أن لدى أن حسن لمكيا في كتابه فإنه يستحب لهم شرعا أن أعطوا أسرى أن تجريسوا تأخير الصلاة بآخر الوقت بنت تطلع من دواك عشان الوقت الاختياري الرجل inkishaf al'adu in suka farin kwaranyewan waɗannan makiya ana yi ana da akwai alamomi ba a iya ilu filiyakat wata zahara ibn harun akhira ibn harun ya rinjayen da jinkirtarwa lil wakatin daruri ga laluri وإن أيس المقاتلون من هكذا المعركة إذا متعني سكة في الدري إذا ما يقع سكة في الدري daga yanke wannan yakin مع العدو قبل خروج الوقت الاختياري صلوا كما سيصلى على حالهم صلاة ال... صلاة ال... salatal ijtihami sallan shafa da yawa fi awwalil waqti ima'an da nunawa wannan sai intirarin babu wani jira da za a yi an riga an fi dare kawai kowa yi kamarsa ya kabbara sallafa ya yi ta daidai da samu محافظة على الصلاة في وقتها سيد أري صلى على وقتها والأصل في ذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إن كنت تقولوا وإن بقي تركيك أتفي أو ركبانا تركيك أتفي حسب ما تيسر ولما رواه النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فإن كان خوفا هو أشد من ذلك إذا انظروا ياي سنني daga yadda ake sallau rijala wasu ya قياما على أقدامهم فهي أكن دجا دجانسو أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة جدا تفهموا أن يما أنا إيشي قبل صلى أن أروى أمونا نزيراني في صلى رأي أن يقود أنا هوا تدو أنا صلى أنا جبر أنا صلى هر أدمه nan kan sai mutum ya sororin da yake iyawa wanda ya san babu fatiya dai kam lafiya lafiya a sannan kuma abin da biyu bayan shi ma dai haka wa yadullu ala ta akhiri salati yana nuna mana halakkin a jinkirtar da sallar nan fi halin iltihami lokacin da abun ya kasa mai na hadu sa'id bin al المسيب رحمه الله تعالى ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق النبي أظهر العصر بعد الخندق حار كفن أكجون الوقت حتى غابت الشمس سارا ذات قرني وانا shi ne ainihin yin فقط ana jifa za a yi sallah ana jifan ku za ku yi sallah a haka na aikon salla Yi za ka so tsoron ta kaga za ka yi ikama. Za ka iya yin kabbar harama. Kaga maganin ɗaga hannu bai tafi ba yaushe za ka iya san dakka. maganin tsagan sun kaga an yafi an rage aiki sai da kabbaran harama sai kafin kabbara su ka ayyana fatiha za ka ka karanto suran gaba a aje ka ga saura koyi inda dama ka yi imai in ku ba dama ya je zuciya ta yi imai tun da don kana kallon da ke zuwa to a lokacin nan ka garba maganan alina ima'in ma an zai abun na abun ina za ka iya ima'i kana kallon shi amma ka garba abun nan ka yi shi a rufi sami Allahu liman hamidahu ka gama kenan Allahu akbar kana wurin sujada توجيه زي ده انك سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر كذا تسجيل سبحان ربي الأعلى آه، فبدا كي الله أكبر كان زونني رب جفل لي رب جفل لي الله أكبر كان فجدا سبحان ربي الأعلى الله أكبر كان يكي كفى مركعة يا وتر معك <coughs> انت قلت لي انا sallah haka za kana kuliya ka ci wata gangara da gudu ba baka yadda da san da san baka shiga wani hatsari kana bin kwazo ba kana gudu aka hiyatu lillahi azakiyatu lillahi tayyiba salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka hadda allahumma salli ala muhammad assalamu alaykum kafaru ne kida tauran ma take kai ma da kai wani ne kamata ya faɗi wannan ba kai ba so ai mana guri wannan faɗa tsayuwa dama su da dama ne shi ne za ka yi yin faɗa shi ne sai maka dama ta in da yadda ba a yi a yi faɗa a kullum da babu faɗa hakan shi ya rike ma da kunne hmm? kuma sannan a kusa da kai baka jin wani motsi motsi wanda za ka ɗauka kila eh, wani zai ɗauka ma abun nan gashi ya jikta ya yi abun nan kana kallon shi na yaushe ne tsaye ba a sai ka samu ko da shi ne tukura ko ka samu wata maraba to ita za ka rada yan gudu kake ba ka san wannan mai dole sai ka je fili za ka samu ba. to kuma dai wannan da yadda ka samu kanka in da ma ta samu ka tsaya kai fada kai fada kai fada kila ma rikicin ya kare a wurin dama ce kaga na so ai ga ka ja mutum to yanzu ka ga misalin sun ka kusan ashirin da wasu sannan zuban karakter ɗaya ba za ka bari ga sun gama hmm? ai kawai sai ka auna gaba tun da ka samu guda ɗaya karakter ka auna gaba to wannan da ke sai masu layin sun hanyar da za a yi Allahul al da haka aka kafa wannan addini muka same shi hankalin kwanci ga shi yanzu muna kallo waɗannan mutane sun dawo suna gaigaya suna gaigaya har sun rufa wasu kunnai muna ji muna kallo ana nema a koma haka rabbul udwani was salati mayar da ta'addanci tare da ana cikin hankali ana sallan an tabbara mala sai ƙarshen ta da ta da an yi aran gama a kan kuta ko ana yanzu Allah ya sauka ke in wani ana cikin sallah ka sai ga masifa ta faɗa duk sallah sai ta baki ana sallah a ce maka fanka ta faɗo ko a baya ne kuwa zai wala a shawo kan fankan nan ba tare da sahun da ke ba da fankan ba na cire mata biyu ba ta shafe su ba da mutuwa za a mutu inda tsotsin da tsada kwana dai ta faɗo can ana kana jin ana wayo ko yaro na wayo-wayo, wayo fakwa fakwa ci gaba da sallah hmm? kowa su tsaye ko ba da sallah aka wuta ba sun hutu ne kawai hai amma da tsoron mu dai Allah da ya sauƙaƙe sai dai kada kowa ya faɗi na shi amma in aka da shi wannan abin wala ya taɓa da sai ya mutu amma dai duka abin da suke sai wannan malam daɗi ne na yawa da dole a tsake dole a tsake wannan ba na tsoron to amma dai in taɓa ta ga yadda za a yi ai kin ɗauki sallar nan yadda annabi ya karɓo ta ya zo da ita al'umma sun karɓi sallar nan da muhimmanci قال المصنف كأن a عدو biya kamar su faɗo musu da ita sallar ina jin wani yaro na bamu labari yana ne ko kuruga ne wa bara ne abun nan sallar ba ta da wasu a garin sun yi sallar wasu sun sallar ba sai sai ga sunan ga sunan aka fara haya haya a nan ba jama'a ne a yi sallah wa'annan su tafi a a menene sai wani masallacin suka fashe da baki da tun da zama za ka iske yanzu kowane gari ga masallacin wa'annan ga masallacin wa'annan sai cikin su zai bangaren da bai sallar ba jimma sannan yustarado أن العدو هاجم المسلمين نن أنا قدر مجيا لسكري قوة مسلمين ولا غرة بسمع مايا وهم يصلون ولا يمكنهم إكمال صلاتهم بل يوسف الله على تلك الحال لأنهم يبادرون إلى أصلحتهم saboda suna rigirgen ɗaukar makamansu difa'an anin nafsi wanda ko da makami yana hannunka sandaka na ajiye sanda na cikin sallah ya ka ɗauki sandaka suna mai jakakka ta duwa ko za ka fanko ya ka ɗauki jakakka a nan sai da ka rasa sallah kawai da ya samu wala ya ƙasa ona salata jami'a ka zo ha juyin mulki aka bai sallah ba ta bace ba ba wai ne ba ka an kashe umar wani shi ko ba samu an yi ba wani na gaji da gaji shi da kai ya bi umar ya kabbara ya kama abin nan ya kama karatu a fili ma ne kafin su bayyana da murya kawai su ga kamar ya ce katalan kalbu sai shiru ya kaji abdawa wannan a ofi na sama shaf shaf haka sallah a gama an kashe je mutum sha a samu a san farko ne kawai ta ce da abin da ake ana shirin kama wancan shi kuma wannan na kokarin jona sallah shi janye shi sarki aka janye sarkin gefe shi kan kammala, ko kuma dai wannan ko an janye shi ko ba janye shi ba kawai shi kuma ya kabba shi kuma ya kona sallah tunda ya riga ya kabbara harama da kawai bayan kila ko ya yi fatiha aya ɗaya aya bi ko ya kai aya uku kawai sai kama iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ina sirata al-mustaqim da sama da aka halla sha sar a gama sannan aka fara jin magana da ke faruwa tare an kashe cikin an ji an ji wasu hmm? na ina kashe mara wai zan ce ma dan umar yayin da aka ce umar radiyallahu anhu za ka yi sujjada ai ka san ba wani faɗa ne ba kuma ya san da yar amri an fita da ita sosai sujjada da rukun ku ka kar komai cikin ku kana gafawar wannan bayan ba su an yi ba sarkacin kawai da sallah an zai samu yar hayana kawai da ta yi nan haka ta mutu shi kenan wanda ake son a tafkan ai ba mu ne zuba ba in an samu kara kusan rigin masallaci zai sun da mai amfani da mara amfani tun da ka san aikin ka gudu to tun da aikin ka gudu ka bari mazaje su shiga in suka shiga suka gani za su ba da umarni su ce a gudu to lokacin sai ka dafa da gudu amma ka je kallo sai ka san ba za ka iya komai ba to inda masifa ta zo ba za ka je kallo ba tun da zuwan ka kallo ma akwai cutar wani domin idan abin aka yi wata arangama ko ne masu dawa da guduran ta da sannan ku fadi fa wasu sai a bar dakaru dakaru su fasa kamar yanzu misalin masallacin nan da Allah ya wadata mu da jami'ai sai kaga aka zo wani kai ya kara So a cikin sallar za ka ya sallar ya fito idan wane ya fita wane nan da ya fita yana son masallacin nan sama da tunanin ka ina zuwa ya ga da ta taho ta fi karfin sa ta fi nan zai ce a gudu a lokacin na gudu gudu ko kuma ya fita ya je ya ko ya gano ta fi karfansa ka gani ya dawo zai nuna wannan wani wani wani kada wanda ya su inda wanda ya nuna ba shi kaɗan su ƙarfin su fita amma ba za a ce da an ce kai kashe sai ka je ka gani wannan akwai nau'in rashin tarbiyya dan abin da ya zama dan karami sai ya zama nunkin ba nunkin ba nunkin tare da za Sai ko su kuma da suka fita sun san kansu sun san kansu sai a samu abuwan a ga masallar to shi kenan kallo da ma kallo mafi fasu ne za ka a idon ka gani. Su da kana ana zuwa kawai ba nuna kawai alai an nuna ne, an nuna ne, ana nuna da to kafa ba hauki ba magana zama sai fita sai suka wani abin da kai sai mutum ɗaya zai magana yana fata yana zuwa kai kallace ya yi abin nan kawai shi gani kuma ya tafi da da aka bara sallasa, an kallo su dawo shi ya je ya gama da abin ya warkar da abin din ya da ya kabar sa da yan kallo na can a bane kallon sa na wurin kallo sai dai wannan shine za ta ya za a gane da mutane ya za a gane da mutane uku wala ya kata ona sabata jami'a wa innama ya timunaha hasab al-kifayati al-afiya daidai yadda ke zuwa na ɗaya in amkana ba'aduhum tarkul qitali idan sashi zai iya barin yakin ba za a yi eh, eh, ainihin bayin yaƙi su tsara sallah kenan wata ake ta'ifa ta salata jama'a sai su yanke sallah le da adowi misalin aka yi maka wani misali ne maka ce ana cikin sallah shi kenan sai aka yi ga wata mahaukaci ta shigo da tabarya ta shigo yana da tabarya ai ka ganin da kai kamata shi da Allah ka nufi laika yace kai ka zama shi bai kamata ka je ka kama mace saboda gudun sharri da dama in ya tashi ko zai duba ina wani ina wani kiba da zai yi kyau ya tsinci daga wanda ya san su jami'ai na a cikin masarar ko a aka ce da shi aka ya zai fi kawo sauƙi. shi kenan kafin ta tsarafa wurin inda mata suka ko kafin ta shiga cikin masallaci su zo su yi ta da tabaryan nata da wukan nata sun san yadda za su karɓi abin nan kada wanda ya kalla Allah ya kallo ba ka jin ana rinjiji an koma kuka ba mai kita ba ta wasu kuma haka kowace kai ku kallo wata ba tun daga malan kame sa auren in malan kame sa auren ba wanki shi kuma malan kame sa zai da abin da zai iya magance shi zai da abin da ya fi ƙarfin shi ya san abokan aikin sa da ya leko in ma ya ga dama yana ya ɗaga murya wane wane wane ko da an kira wane sunan ka kira musulman ka da aka ka ci da sallarka wata nan wani abu ya kullo duka sai kana sa abu kawo mutum guda da aka ce misalin wani abu ya taso haka hayya hayya muka ji wani wani kwaramiya shi kenan sai kuma ga ga bashir ya fita to kar wanda ya fita ga ita in ya leƙo ya ga abun shi a kan sani in ya leƙo ya ga wannan ba shi ba ta ƙarfin fa zai dawo ya zama da ne ba in kuma aka ji shiru to ya gama da rikici amma ba za ka sai ba kai ba komai ba kai ba kuma ba ka kama hanya ka fita in ta kwaɗe ne gaba cikin komai ma ya jagore to shi kenan kawai kuma ta fi yi mutuwa ko kuma wata kaya ka ba bawan abu ya kai ce an ce maka sallah ko kuwa ta rube ta kuwa ce ta wa sai dai Allah ya riƙa mana da magana na kullum ganin kabar in kabar nan wuri mala yana cutar da mu tun da za kaje mafi yawanci an yi rikici an kama jama'a, yan kallo ne asali wanda suka yi cikin nan. sun fasa abin da za su fasa sun kona abin da za su kona sun tafi a za su haba yan kallo su ba su da gida ga wuri kaza kai kaza kaza kai kaza kaza wani na neman kan da zai baka sai a tarkata a ce ha wani abun ma za ka yi kana nan kana mene ana daukan hotonka ana daukan hotonka kuma ka tafi je ka ba a zuwa kama ka an kama kan je ka je ce wallahi tallahi ban je ba wallahi ba ce a a wannan waye kallo in faɗa za a yi wannan ba komai shiga faɗa za a yi dama kawai ba ta amana dama in an ce suwa ga mu nan kafin ma zo a sai za a kama ka kai ka, an mana kaza mun yi faɗa kuma don gobe ma muna kan da kan wannan faɗa sun tabbata da za mu bari to amma haka kawai ba ruwan ya gaga a kan titi ta zo ta wuce ina ruwan gare ta me ya ka na zuwa kallo kallon gawar kallon menene oh kai ni? ne dattawan anguwa za su je su ba da an ce an gazawa anguwa ba kallon da aiki ba dattawan aikin dattawan anguwa ne ga ne anguwa can ga man can ga wane ne nan su za su je ce to ga kaza ga kaza ga gaba lokacin su yayi na dottawa nan kuma ake su kenan sai da sai gudu nan su dottawa na rana aikin kun ya kudu su kalle kafin da abu ya zai yake ku fito da kaza nan za a yi kaza kuma lokacin aikin ku ya zo to dole shine wanda za a samu tsari ana tafiya daidai sai kaga Allah ma na fa kuma da taimako Allah ma na kare mu daga abubuwa sai ga abin da zai zama da kifi mutum ɗaya ya mai da shi mutum ɗaya ya mai da shi kullum eh, idan akwai biyayya to za ga Allah na sauƙaƙa mutane abubuwa amma in akwai jara'a da taurin kai kana zuwa sai ka rufe ya za yi lokacin za za a yi ba a fafon gora yanzu ne ake fafan gwanan tun da a san ba ana fafan gwanan ana Allah kai ka kawo tafiya Allah kai ka kawo tafiya amma in ta ga yadda zamu ويصلي الإمام بالطائفة الباقية إمامه سيصلى هذا جماعة فخرج معه بانيا على ما فعله وثبت قائما يطيع من هذا تقوم على الظروف لانتفاض الثانية Eh, jama'a ta biyun da ba samu sallah ba kaga abu ya faru a rakan farko kenan ba da ikmalil ula ta farko na sai sai sallah raka'a ɗaya, daga nan su kasa yana tsaye su fita zuwa ga wancan harkan wasu su zo wanda suka fita suka ba da tsaro akan sallan farko su shigo wa haza idda hamahumul abu wannan fa idan makiyan nan sun auko masu kaman fil bisri sala suna cikin rabin sallah a yi minar talatin na biyu wa in fashi a hamul ado idan maƙiyan na son riga sun auku musu ne wa kada shara'o fil bisri sani an shiga na biyu minar talatin to kaga abubuwa da su kwata ne nan wajaba kata ujama'atin minhu listara ya zama dole jama'a daga cikin su in zai yi su yanke sallah wujuban kifa'iyyan wannan wajibi ne wanda suka fita sun ɗaukar da basu fita ba suna eh, kifa'iyyan likita da ladu to a tambal ba ko na salatahu sauran su cika sallah ba wa zahabu lil aduwi su tafi ga makiyanka wa da aka ta'ifatul lati qata'at salataha wannan wanda suka yanke sallah su sai su fara sallah a sallah sai su yi tsaye da imamai in sun ga dama su cika guda guda ko sai sallasa guda guda in sun ga dama su sa imam wannan kenan eh eh zai musu ishara amma dama ba ka zan zance. sun riga sun san sallar amma yanzu da a ce a nan da inda aka fara salon dama an san kawai in yi raka da da zafi misalin kaza in sallan in sallan bayyane ne na dare ai kaza in dai leke ya yi shiru bayan an san ya tsaya in kuma ka ba ki nuna masu kusa ishara ko su cika farzan su an koma sallan tsoro ta asali da ke nan sai su cika da kansu kuma su yi sallah mai su tafi kuma mun zama bakin aiki wancan kuma su zai su samu imam su kan bara daga na haɗo da sallah shi ne aka ce ko ci gaba da du'ahi ko kuma ci gaba da kara, ko in shi kawai suna faɗe-faɗe na uku wa in lam yamkin li ba'dihim tarkul qitali idan ba yadda za a yi sashen su su bar yakin nan لبعض تركوا القتالي بحيث آه، توقف دخول المعركة عليهم فإذا سجاف أنني يدو قال قريسو أكوا إبري الإمام سيني قوالان تكي نقصة قصة نفسي قوالان تكي كتو كاكا بابو يدد ذاك صلى الله أبو انتقون لصبو أجمعين أجمعين أن دخول المعركة عليهم عندما هنا أكملوا مع بكية من صلاة يوم أفضل هذا ذكر أنكم وصل مصايفة يتقوم صلى مصايفة كما أتقوى صلى الله أتعرف أهالي داجسك على حسب استطاعتهم مشاة كان فأورقوا بنا وإيماء نعم فهمنا الله صلى الله عليه وسلم والتشبيه بالكافي ذاك ما ما قلنا أكل تشبيه بالكافي نوري فأن جهمهم العدو بها ثم كاف ما كنت في المسألة على ما سبق مسألة سبقتها بيانه من تقسيم الجيش إلى طائفتين اذا هما تسلي مع الإمام كفر قدا في صلى دليلا والأخرى توجه العدو يا جماعة ناسس كان تمجيه أو صلاتهم إيماء وصلوا بإيماء كما تقبلت إن لم يكن ترك القتال إذا بلن يكن بذيوبا عنه كيف رضي الله عنه قال إن هاج بتعائكم in wani mai tafowa ya tafo maka hal da kitabu a lokacin da aka ware din nan kowa ya sashi wani ya taso ma yana neman abu da zai maka nan halala kalkitalu wal kalam ka iya kai fada ka iya mayin magana maganan da kake fada kaga ya kai dama to saboda kana kana yin faɗan kare kanka ko faɗan kare musulmai ko faɗan mayar da wani ya ne fi sala warawa na sayo an ibn umar an homa. in kana al-khawf ashadd min dalika in tsoron tashin hankalin ya fi tsanani daga wannan ka annabi yani al-mudaraba sallu rijala sai sai sallah guda guda kiyaman ala aqdanihim kaga nan babu ruku da magana mai magana taro babu sujada babu kaza kai zai da kwatantawa a zuci a wurin bana ana yin ta akan abun hawa ba magana a kokar mustaqbilina al-qibla sun fuskanci al-qibla aw ghayra mustaqbiliha wannan fa shine fattaqullaha mastata'tum to kaga mutum a yaƙi a irin wannan hali dole sai a yi sallah mutum a asibiti bai yi sallah ba sai kaga bai yi ba sai ka ji masu jinya suna cewa ciwon ya yi tsanani a bari ya ɗan saukar ciwon mana har da durare da kai zai warke kana tsammanin warke kila mutuwa zai yi in dai hankalinsa na jikinsa hankalinsa na jikinsa to sai sanar haka a tsaye ba zai yi ba a jingine a tsaye ba zai yi ba a zaune ba zai yi ba a zaune a jingine ba zai yi ba to a yi da kwanci ko ta dama ko samu ne in ya gagara ta hagu in ya fuskara a yi fatar jingine in yi gagar duka a yi ta hafa da isa ƙarƙafihi saboda wanda kai irin wannan gargara na wannan ba dole ne ya tashi ba a galabiya an fi sa maka rai zai mutu wanda mutuwa zai to ya kamata a taimake shi ya sadu da Allah a ainihin yana sallah ya sadu da Allah yana sallah ko an samu ya sashi yana sallah sallan tana zuciyarsa a lokacin zai iya zai ta samu daman maimaita la ilaha illallah ba ga masallah na la ilaha illallah a ga na kasa masa la ilaha illallah fi sabatil iltihabi wannan yana magana sallan kasamewa قال المصنف رحمه الله وحل للضرورة مشي يا هلك أطلع أريك فيها تبود للدورة وحل ما شيء يمكن تفيها يا على التلد ضرورة تفيها بدو يا شي بوتكي وركض بجد كان ينا يا فلفل غدو يا بي وين صلى ينا يا فلفل غدو أم بيوشي وطعن عليك تين سارا يا هلطه suka kare duka wa adamu tawajjihin da rashin fuskantar alƙibla wa kalamun ya halatta wurin ana iya magana wane wane ba ba ba sallah ba ta ɓaci ba wa in sa kuma ba tashin haka sa mai jini wanda kila an jiya mutum ciwo aka ko an je wata wuri a ka jini da ta zuba ya ma wanka da rigar sai sallar da ita wannan an ya sirri ne a gida ne da yaji a yaƙi mai kuma ya fi ne ya fi ainihin ya sirri kuma ya zama da ne ko kabirin ne duk ya isa wannan amma a gida ne yau fa an ya sirri ne ɗaya ne ma'aikatan da yake da littafin sai ya canye ya haska nan sai yi bayani a kan wancan ba su wancan da zai na so sa wannan a cikin ta baya ba ga wannan aka ci aka zo da shi zallan shi yasa a yin ya faro magana da ka bata zuwa ƙarshe ana zuwa ƙarshe sai ka ga duk abin da za ka tambaya da shi ما يجوز في صلاة المصيفة أبنت نما أبن دعك عرفت أصلا سعريرين لا يجوز في غيرها bai halatta abin da ke halatta a wannan sallah ta musayafa bai halatta a sauran salloli wannan zama ana hukuna haitu ya kunul jeshin multahiman inda mayaka sun مع العدو في قتاله ذلك صلى يعي والحال أنهم كانوا متلبسين بالصلاة على عالي سنشا قد صلى فداهمهم العدو من كيافك أو قمص واضطروا لإتمامها أفضل جزم الدول راسك كاتب غدا غدا الله يبارك aw halla alaihim lokacin salati kuma ana cikin harkan sai ga lokacin ya yi tabbas ka kafa lokacin ta yi, shi da tun asuba ake aran gama ana ta ɗauki ba da zai tun asuba kaga ga rara za ta fito da gari yana wayewa abun nan zai kwanta nan zai kwanta nan ana ci gaba da kasanewa to kaga kuwa ya ta kabari na ta fito sun gari ana gane kaɗan kaɗan gashi an fara ganin jama'a ba yanzu a ba maganan za a raba jama'a sai ta aka wani na idin ku a ya tsallake da wattaru le eh? na na ke nake bi hasabi daidai ne ko mata ya fara وسط المعركة إيه، شيني أولا أو حل عليهم لوقة كنانكم وقت وقت صلاة وهم وسط المعركة صلوها أفضل بحسب ما تيسر حينئذ يجوز المشي ألوكة يا فيها والجري بغضو والركض بغضو صوتين Gidda a بالدابة والركض وعسل الجبن دبا سكان الدبا والطعن سوكا بالعدو بالرمح أو أو السكين kinaya ne duk mutanen da ake amfani a lokacin za ka amfani da shi wa mukhalafata ittijahil qibla ya halatta za a iya saba fiskantar da qibla wal kalamu ده كلام اجنبي عن الصلاه زعي ما جمع وجد صلى ولا انت سجن صلى الله انا سجن صلى كما صلى كما اياك نعبد واياك نستعين كما كفى في كفى انا تجي صلى يا رب يا اي كفى انا نقي على صلى الله عليه وسلم ai kafa ai gaba ai menene haka yana da ta sallah da nan ya harbi ko ya harbi min tabiri na gargadi za ka yi gargadi gargadi wa me yake da jama'a ka ko gargaɗi wa ma ko inda wani kila in kai masa gargaɗi ka daka masa tsawa kila za ka ɗan bincika shi ya halatta ka daka masa tsawa an gana tsawa tana aiki musamman filin yaki wani aka ce kaddara da talar tangar da mutum dubu kaka ne kuwa ne ne kaka ne ya yi suna da yawa ina ga tulaika ne ko kaka ma ko da kana kabbara fatan yi kabbara daidai yake take da runduna domin su ya dama littafin mutum ko da yin kabbara saboda da kabbara ce baka dai eh, in yi jifa da mutum zai gano ya mai kabbara ya jifa da shi min tabirin wa ijra'i haka sunawa sunawa musa sai sai kana cikin sallah zaka ci gangare ka ba kai ka ga mutane suna ta kwanto ko suna ta fita ta wannan dan gangare shi ko gangare ka ba doka ka ba wai girai wa amrin wa nahayi su cikin sallah kuma na wajen sallah wa in sa ka shaiki mulattakin da ko abin da ke da jini biddali ka kaifi wasu ki ila akhirih kullu zalika wa hum yusallun duk wannan suna sallah bi anna darurata furidat alaihim tilka al-af'al da lalura ta wajabta musu wannan ayyuka wannan gaba ɗaya an gama bayani sai dai ne asalin bayani asalin mas'ala min qawli malik rahimahullah إذا كان خوفا شديدا انقر وينقفا ونصر بسند قد أخذت السيوف ما أخذها تقب سنرق تنشد مشدته فليصلوا إيماء سيصلى بإيمائه ويومئون برؤوسهم سنانون بتاونته da na ɗaza nake magana to da yaya kenan ayo na kowa ya sai da a sai dai imani da kai in lam yaqdiru ala ruku'i in ba su iya ruku'i ba wasu jodi haifa wujuhu haifa wujuhu inda fiskokinsu suke mana inda suka nufa an da suka nufa wa in kanu yaquduna in sun kasance suna sukanar da dabbobinsu wa yas'auna sallu ala qadri halihim سيسالا جي جي ما تينفو ولقول رحمه الله السنة في صلاة الخوف سنة أصلا قروه إذا تبد الخوف إن ريحوا أن يصلوا إيماء برؤوسه سيسال دانوني جتاونا سنة ما تنونا fa'in kana kawafan aksar bin dalika idan tsoron ya fi tsanani ya yi yawa bin dalika sallo rijiya sai sallah da tafiya sai sallah da tafiyar yara kiyaman a tsaye ne awo rukubanan eh ya ya tsanani eh mahakin ba kai mahaki ya wuce martaba kiyaman aure kubanan kuma hali ne daban-daban yasiruna wa yarquduna sun yi sallan nan a tafi kuma sun yi sallan nan a guje kaga an ce maka rakatu ba gudu ne na kafa ba gudu ne na abun hawa auren fila ko tafiya kai da shi a sannu sannu kenan wa ya sa wa yana gudu fasau ila da kirila sallah kullum ala ala jihati kowa a jama'a sai ya sallah jihar da fuskanta yomi ona da wa ofiri ko'i, wasu joji وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كان الخوف أشد من ذلك ينصر ياتي إذا جواند دجك صلوا رجالا قياما على أقدامه سنة أكد أبعفوانه أو رقبانا على دوابهم مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها wannan al-intiqalu ila al-amni ana cikin sallah kuma sai a koma aminci eh? to ni da ni ma ban san masa ba amma abin da yake ce ai dan gaya muku abin da yake mutumin da ke cewa shi bai yadda da fikihu ba to idan irin wannan sabu aka faso ko wannan hali aka shiga ko aka zo aka tambaye shi ko aka zo aka ba shi jagorancin abubuwa in ya tashi ya zai ai na zai samu sabuwar hatta ko da misalin hadisi ne mutum ya tsaya in dai zai da fikihu ake zai jagoranci mutane da hadisi sai kuma zai kife domin abin da janyo fahimtar wancan lokacin ba irin ta yanzu ne ba larabcin kansa na wancan lokacin da ya bambanta da larabcin yau yanzu nan za ka ji wani lokaci tsohon rai hausa sai ka tambaye shi sai kai shi na biyu ta zai tsammanin tsohon da zaka mutu haka da kuma maka hausan shekara ɗari biyu nan da ta wuce. Kada ƙarfi shi ya fi ta. hawa take ce za ka zama wata amma fa a ce za ka yi aiki da ita kada yi abin da ya same ni na kullum na ta mutane ku karanta bakan da miya sai in gutsula wani bai ce sai in kafa hujjar shi sai in gutsula wani bai ce sai in kafa hujjar shi yara ba sai suka ji daɗi ba sai na samu wani fiti da na sai ya sayo bakan da miya ce biya min sai nake so yi da dai ne bai ka karfi da ba a kwanci cikin da ban ya ba Mata kai ka rasa abin da za ka karsa sai ba karsa ya ce eh ni na so zan bi layi ne a biya ne. Na ce in na ce kai bari ka bi ni ma wannan ran ban iya ba ya ce to biya min inda ya samu. Ya ce to shi kenan. Za mu bi. Hakikatan a cikin akwai inda ban iya ba. to amma na samu na rikon saurayi masu daɗi in ana cikin magana ne ce kamar yadda mai bakan da mai aiki kamar yadda mai bakan da mai aiki sai kuma can da fitina to karanta da ne bakan da mai shi na na iya ta duka wannan da ya zo ya sa gai. kuma ba na faɗi ne ba gobe zai sayo ya sake dawowa a to wannan yawan kafa waje akwai wani zai ina karanta na gane ne aka ce har akwai wani wuri inda muka dinga na dinga tambaya har muka je har yan jaridun na yadda muka tambaya a tambayi ne an ce kaza ina ne wuri kaza amma dai ban yi nisa ba kai na tura A zuwa professors in hausan zuwa abun nan ba sai na ga abun zai bata min lokacin yin tarkata na wakar. to ka zai kenan ba zai yi ba a ce yanzu ka sai ka ɗauka ka ce babu fikihu ba sai wannan magana ce bai kamata kawo ta ba ko da misalin ka ɗauki rayuwar duniya a yanzu don ka iya turanci za ka iya gane abin da ke cikin constitution ko da literature ka karanta ka karanta bugan turanci ka sa ka koshi a turanci ka iya wake-wake ka iya bayanai ka haddace wane ne ɗin karuruwan magana na turanci kana da doctorate degree in aka ɗauka constitution aka ce gashi nan da turanci aka yi gadon Allah kai muna da shari'a ka ɗan dudduwa gwada dangal da ka ce kai in dai wanda yana ka kasance maka a'a ba zai yi ba a samu lauya shi ne kare zai iya wucewa ko da malami kuna da shi ya yi turanci yana da digiri a gida ko biyu ko uku ma digirin Sai shi kina wani bai da lafiya ce to ai duk likitocin da nake gani turanci suke yi kai kuma ka karanta turanci an kashe kuɗi a kanka a karin banga me ya kamata a wannan mara lafiya zai sa baki Sai mu ne muke yan mutawa kuma mutum ya tashi a musulunci ya faɗi abin da iga ko haka ba a musulunci a gaya kuma akwai dalili saboda bai da shugabanci ana riga an rafke ra'asu kan da babu sarkin musulmi ta yi ga kuma abin da ga dama yake yi kuma ne mu je karatu kun al al'intikalu ilal amni tashi daga cikin rikici a shiga amana قال المصنف وإن أمنوا بها aminu idan sun aminta a sallar ko cin ta amin sai a cikata sallan an shi suratul mas'ala suran mas'alan anna man sallu na salatul kofi. wanda suka kasance suna sallan tsoro wa ta lahum al-amnu can sai da aminci ya zo mutanen mutalabbisu suna biya a ainihin suna cikin sallan ko eh, ya labbasuna biya talaba minhum shari'u mai shari'a ina nema daga gare su itimamu ba'abi eh, baqiyatiha suka ta sauranta salata amin bihaitu kullum kullu minhum inda kowanne daga cikin zai cika an ala salatihi akan sallah ka ah, misali an zo an ku. wannan cikin sallah ko ko a kun fara sallah daban-daban kaga ba ruku'u ba jada. ya ka wani gari abin da ke bai tsoron babu sai ku cika ta sallah ruku'u da jada. yanzu za a koma a kan jihar kibla da koyi na aka kalla da za a yi magana sai yanzu a hana magana wanda ya magana kalla shi ta ba ce tunda abin da ake ganin ya kawo wannan na ɗaya misali ita fa masalan man kano yi salatal na salatul musayafati wanda suke yin sallah fare-fare wal iltihami da kasamewa da kimmoha a fazabar a tagata a cika ta guda-guda sai da amma irin sallar gida a fi hali husulil amni na biyu wa idan hasalar amni in aka samu aminci fi salatul في صلاة الكسب يكون أصلا كفوني أكتب مؤمنتي مع الطائفة الأولى استمرت مع الإمام ودكلت الطائفة الثانية معه كل ما أعلم الجماعة وأنا هنا كلمك يا أنا هي سنة كلام تأخذ كيو يد من هنا كي أقول لا كفا معاوينش وأنا هنا تكن صلى الله فرد الله كيف بيسو صلى الله كيف تصلى أنا كيف يدعو الله نعقو إنها حصل الأمن إذا حصل أبعانيشي بعد مفارقة الطائفة الأولى عند تفرق وأن يركع لها سنت كتاب كامفو سنت اللني سنت زورين كم نبي سقظو سنة كبرة وفيدة أمين شيء أثامو وقبل الدخول الثانية لكن ما تبين تشقو kenan raja'a limutaba'ati ko imami wujuban man lam yaf'al li nafsihi shay'an idan misali mutum an samu aminci an gama ta daya to amma ba ta kai sun tafi ba suna shirin tafiya ko ga wayan shaɗin ba sun shigo kawai wanda duk da ya san bai yi wani abu ba bayan liman sai ci gaba da bi cika ta fallasa wannan za su samu fallasa cikakka wannan kuma za su samu fallasa rai mallam ya fa'al na nafsihi shay'an wa man fa'ala li nafsihi shay'an wanda kuwa ainihin liman na tsaye har ya yi wani abu na sallar in ta zara imamu hatta ya lafahu to zai jira liman shi ma har sai liman ɗin wancan suka zo kawai liman ya ja har izo ikin masa a haɗu Ma yana kirin zai ban liman ba ya fara kowa ba ya fara eh, fatiha ka ya yi sura yana shirin zai je ya rukui ba ta kai ga ya rukui ba to ya da ya bili ba zabihi, ka fil baqi na huku wa in hasala al amnu idan aka samu aminci ma a ta'ifatis saniya tare da jama'a na biyu sahat salatu lati utimman li nafsiha wannan sabon wa'inda suka cika don kansu ta yi wadda yi mas'ala hujjan duka wannan mas'ala inda aka samu wata ala kuma a nan tun fa'afi musala idan kuka samu nutsuwa a tsayin da sallah ka cika a tsimu a tsayin da sallah idan aka samu nutsuwa to a koma a yi sallah yadda take ƙiyamaha a yi ta yadda take wannan abun da aka rarrage yanzu ya dawo inna salata kanat allal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah kanat kitaban mawquta ta zama dole a lokacin ka akan mu'minai wa ma'anan ka idza amintum fa atammu salata bi arkaniha shine aqimu وبكمال عددها في الهضم عليكم السلام ايه يا كفا ما بينش شيطان اوانا فيك عرفة ثم داري جاي افوتا يا ايكا تونيني اللي يتم بحيائرك واركوي فيك عرفة hal tu'adu salatul khawfi sanda sanda tsoron nan tana da na kafa akwai abubuwa da babu an riga an yi ta lafiya lafiya sai aka samu kwaran yawan abubuwa ana sake ta halin musulmi so da ba'da bayan an yi sallar nan ta tsoro la ya adata ko da an yi sallar tsoro ana zaton da sai aka gari tsoron holoko ne holoko ne an ga jama'a ana ga suna tabbanowa itatuwa na motsawa kuma za a yi sallah aka raba ya aka gari an yi fashi a yanu mutane na riƙe da handuna da menene sai an zara raƙumi yayin nan cin ishe kuma sun yi haka suna ta cin ishe kuke da lamaki a yani a shi ko kuma kawai gari yan biki ne kai yan biki ba a gane su lauri wanda zai mace a yago yan bikin nan suna iya sa manyan riguna hmm, duk cikin su makamai ne inda za a kaci jiki su ba kusa yan buke ba za a yadda ba wannan ko da yanzu sauran za ga mutane da hijabi da menene a shi maza ne to ko duk wanda za su iya fara hijabi su shige ku kun san ba ƙananan ƙwari ba ne ba sun shirya mugunta sai an yi da gaske a yaƙi ba hauki shi ba hako-hako alal musannif ana na gama wannan ku da ya da azzahiru fil mas'ala wa ba'da ha kenan yanzu aidan ala salatil khawfi wa hiya tusawwiru lana كنا من تمنا حصول الأمن فامن أمين بعد الانتهاء من صلاة الخوف وعدم إعادة هذا يسمى يبيت لا في الوقت ولا في غيره بقول مالك رحمه الله إذا اشتد الخوف إن أريت فلم يقدروا إلا أن يصلوا بس صاموا دائما بس يجلس يصلى إلا رجالا أو قبانا ويجيبهم إلى غير القبلة فليفعلوا سيسوي فإن انكشف الخوف من أورا من يهي عنهم وهم في الوقت فلا يعرف عليهم وتقف هذه المسألة أنا كيسا وأن المسألة على من سبب التيمم بس وأن يسبب التيمم ثم وجد الماء هذا فإنه لا يعيد في الوقت بعد فاكبة الوقت ولا بعده وقد تيمم ابن عمر رضي الله عنه وهو يرى بيوت المدينة إنها حنجين جدا المدينة وصل الأثر إلى الأثر ثم دخل المدينة يشق مدينة والشمس مرتفعة رانا سما لم يعيد ليس بقى wannan mas'alar kamar tana haɗu da waccan halar ah, la i'adata fil khata'i haka ba za a face ba in aka yi kuskure ana gada tsoro shi da ashe ba tsoro ba ne ba kalar musamman kafa wadi inda aka ga duhu a duhu na dare ba duhun jama'a duk na aduwan aka ɗauka makiya ne fa zahara na haihu سيتبين ما يا بني رب التشبيه على ما في المسألة السابقة كما انت اظن المسألة انت تتباتني من نفع الاعادة للصلاة والثواب يقصد به مجموعة من الناس انت لو تجينا فصل حولك يد بكي بكي ثواب ليس لي ليس كل ثواب بكي بل هناك ثواب جماعه ثواب عظيم جماعة هو إلا فاتت جماعة الذي وصلني ظهروا أين في الأفق بينا كأن نافع جمعوا برؤيتهم أنهم عدو فصلوا صلاة الخوف على وجه القصم أبيسا تسكى ربعوة أو الالتهام قلت عينهم sallan kasanewa ma tun da ana iya gama jama'an kafin wa'annan jama'an kafin a sallan na gama sun shiga mutane sun ba ka bayyana lahu sai lamari ya bayyana annahu la khawf ba komai aw laysu ada fala i'adata litilka sala babu sake wannan sallan allati salluha wal ashr fil kaume nazar ila sawadi sun kalli jama'a fazannuhu aduwan suka ɗaukar makiya ne fasallu salata khawfin ta'ifatai ne sun mata bayyana an zalika sawadu makiyaya ne au gairuwa an na salata hamta matu وقد رخص القرآن قرآن يمنى فرقي استنانا للمسلمين بأداء هذه الصلاة بين ونن صلى عند مجرد الخوف فقال وإذا ضربتم في الأرض إن كنت فيها عبايا قطع وليس عليكم جناح بابي ليس أدريك أن تكسروا من الصلاة قل صلى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنت أولا تأثيركم في جنيكم النساء آيات عديدة ربك أصل الصلاة أنا أنكرت عليه صلاة بمجرد الخوف وعليه فإنه لا إعادة للصلاة إذا ظهر أن خوفهم كان في غير محله. Kemudian, wana asahuni, lihat emang bantak apa. yin ba an da ba alwai. haka nan da za ka kawo ka yin ba an da ka tauko da iman za ka je ka sauko a nan wurin shi kenan kuma zai gaji kuma ya bayyana da dama shi ma kuma yawanci abun nan ɗin ya kama maganan umar maganan ɗan umar kuma sannan ka ji na fi ke mai na ya kashe na fi ne kalma da kalma an na fi annabi na umar haka yake ai wanda ya rubuta tarihin nan ya san imamu malik أما كما يوفي كانت من شوق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما يمكن جعله mana ba gyaran aiki ba daɗi ya yi daidai da mu da wani sai da nan gama da kafa kofi mu da wani na na kara